لله الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته وما تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم نكون حوالي رمضان في رمضان الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما بسم الله الرحمن الرحيم إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنا وكان الله غفورا رحيما يا ولي بياني فندرس من يمن ينزل البيت shi ne shirka ga Allah sifantai zina البخاري يجي ومن يفعل ذلك يلقى أصاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويحلف فيه محالا وانت ذكر يأتي يوم كان وجاءكم من ينزل بنك يبوتا نوني با الله ko ya kashe kai ba tare da cancanta ba ko ya kusanci zina Allah subhanahu wa ta'ala ya ce zai karo da babban zunubin da za ta yi masu tsananin hukuma a nunnunta masa ya tabbata cikin walakanci yau ta'ala yana faɗi a aya ta saba'in illa mun ta cikin kai fa wanda ya tuba taubatan nasuha طوبى لنا جشرنا الندم على ما فات والنية ألا يعود إلى ذنب فيما بقي من عمر وأن يتمثل مع السياسة في ساعتها إن كان متلبسا بها كما قال عبد الرحمن رحمه الله فاهم الأخضر نعم sai ya yi nadama nadama na gaskiya yadda in ya ji maganar irin wannan zunubin zai fashe da kuka ya gani ta gifari sa'annan in yana cikin fasin ya daina ba a cewa sai an ƙara na yau za a duba kuma ya kudurci matukar akwai sauran rayuwarsa ba shi ba zunubi mai kama da wannan tuba 'yan wata Allah da rana yake so na yake mummuni ita sakamako kyakkyawan sakamako bayan ya tuba ba mana ya kyautata imani ban halban wajawa ha zuciya ta kyautata ta ta da imani ga kuma kika gaba ne na jikinsa suna aiki irin na masu imani وعمل صالحا يقول تشاوى أيك نذر الجنان أن أنبت من أيك ليك جابته التوبة العمل الصالح التوبة الإيمان العمل الصالح tuban da ba a goya da waɗannan ba ba ta cikin tuba taubatan nasuha idan tuba ta kasance kamar haka faula'i domin waɗancan masu laifi da suka dawo suka yi wannan kalar tuba يبدل الله سيئاتهم حسنات Allah na canza munanan ayyukan su da kyawawa. Allah na canza wa Allah ne rahama. kai mace zai iya gafarta maka ya maka afuwa ya hana maka asalai in yi ma'anin canza nuna na da kyawawa magabata sun tafi a maka biya biyu ibn abbas رضي الله تعالى عنه ومن يد ابن جرير صبري الله يجزم سيدي روايه لابن ابي حاتم في تفسير سيدنا عبد الله بن عباس يجي هم المؤمنون كانوا من قبل إيمانهم على السيئات فعجب الله بهم عن السيئات فحولهم إلى الحسنات فأبدلهم مكان السيئات الحسنات مؤمنين فبالايمان إيمان تباع بنت ينجبات sai الله تعالى yi masu kwaɗayin su daina mugun aiki su koma kyawawa su daina aiki mai bakin sakamako su yi mai kyakkyawan sakamako sai allah ya canza musu maimakon munanan aiki da za su samu jariri da azaba da kyawawan aikin da za su sami rahaman allah subhanahu wa ta'ala da za irin wannan ruwaya ta zo daga mujahid daga ɗan abbas Allah ta'ala ya ji kansu ya gafarta masu har da bin Allah ta'ala ya ji kansa yana cewa أبدلهم الله بالعمل السيء العمل الصالح وأبدلهم بالشرك إخلاصا وأبدلهم بالفجور إحسانا وبالكفر إسلاما ولنبالي shine wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya canza masu munanan ayyukan da suke da kyawawa ya canza masu shirka da ihlasi ya canza masu girki da kamun kai ya canza masu kafirci da imani da musulunci wannan shine mahanga ta farko da salafin salih ta tafi wajen fassara wannan ɗaya. mahanga ta biyu ita ce wacce take hanzawa take cewa anda tilka sayyi'atil madiya kan qalibu bi nafsin tawbatin nasu hasanati ita kanta nuna nan ayyuka idan ka kai irin wannan kyakkyawa tun ba sai a je fara ba a ce ta ga amma maida maka kyawa gaba daya amma maida maka kyawa saboda duk lokacin da wanda ya wannan aiki ya tuna nadama kan kashe shi ya yi jari ya yi istirjifari sai zunubin da ya tuna ta koma ɗaya allah sai ya yaji maka sai ya gafarta maka sai kuma ya sa shi cikin rahamaniyarsa domin shi ne mai rahama akwai da ta zo daga abu zaɓa الخطاب رضي الله عنهم أجمعين النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إني لأعرف آخر أهل النار خروجا من النار وآخر أهل الجنة دخولا إلى الجنة يؤتى برجل فيقال لك يخفوا عنه كبار جنودي وفلوه عن كبارها قال فيقال له عملت يوم كذا كذا وكذا وعملت يوم كذا كذا وكذا فيقول نعم لا يستطيع أن ينكر من ذلك شيئا فيقال فإن لك بكل سيئة حسنة فيقول يا رب عملت أشياء لا أراها هنا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت واجبه إمام مسلم يروي سور الحديث هذا حديث يجي سيرة أبو ذر يجي النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأتي لينا كم مسلم mutum na ƙarfi da zai fita kuma na fa mutum na ƙarfe da zai shiga gidan aljanna za a zo da shi wannan mutumin a ce masa sai a kawo manyan manyan zunubansa a kula a kawo ƙananan zunubanta a zuba daga nan sai a ce ku tambaye shi amma kafin nan ku nisan ya ci ban manyan zunuban ku ban ƙananan ya ce ku ba su daga ƙananan zunubanka sai ya ce ranar kaza da kaza da kaza ta aikata kaza da kaza da kaza sai ce kawai kuwa ya Allah na yi wani zunubi ba shi da ikon da zai yi kanta sai ya ce to tun da ba ka mun kanta ba kowane mummunan zunubi ɗaya da aka tambaye ka cikin ƙananan ka. an mai da shi kyakkyawan aiki za a sa a cikin misalin na kyawawan ayyukan ka yin haka sai wannan bawa ya sada baki ya ce ma ubangiji ya hau amintu ashiya Allah a hasa haruna akwai mutum da zan ba da suka ci wannan ban ɗan su ba nan yana son ya sake samun suwa min sayyi'ati ila al su ne manyan da aka kama sallallahu alaihi ثم معنى من شعر أمانا كاشن القيامة وما زي ومشي ثم لا ثم كنا أقيتك الخير سأتكي إلا من تاب وآمن شوة آية كنا سيوة ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له أليما wanda ya kashe mumini da gangan sakamakon ta jahannama zai dawwama a cikin Allah ya yi fushi da shi Allah ya tsine masa ya nisan da barin mahama sannan ya masa tattalin to nan wanda ya bauta ma wani ko ya yi kisan kai ko ya yi zina in dai ya tuba ya yi imani ya yi aiki na gari ana cancan gamuna nan zuwa kyawawa ko wula ika yi da ya fi sai ya haka na akwai samu ne a'a waccan kayan da ta ambaci dawwama ba ta ambaci tuba ba wannan ayar da ta ambata sai ta ambata duba ke nan wannan tana fata wata in dai akwai duba to Allah na ya ta duba da duba ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a ya na? da kuka yi tsamana tun daga shirka zuwa manyan zunubai zuwa sun zama ƙanana kada ku yanke kauna daga rahman Allah subhanahu wa ta'ala Allah yana da gafarun zunubai gaba ɗaya sun an tuba wannan ya jawo wasu da salami sai su je su aikata ya ce suna son zunubi da yawa ne saboda an yi da musu hasana. Eh. tafiya akwai wani da yake cewa mola da inni kan aka yi suka amida ya a haka ajmala ma ta kuna a kwakuma wala kan da ke ba a ka, sannan bi ahlika an takuna kabira wa ya ubangiji na wallahi da kai na saba maka ina kai ina sanar da tsiya ina sane nake sako ina sane nake zina nake shan giya nake sata nake kaza nake kaza saboda ina kai kake ta wanda fara nan na kan ta zama ko a kai wanda za ta canza mummuna ta zama kyakkyawa wanda ya mai kimiyya da ne da kibarar na billahi ne na yi tsima tsimin zunubai kuma da sani na dan nan ya a muka dan ka kuma yanzu ana son abuwan ka ya zan yan ƙanana don da ke su zama kun ji mafi yi kanda kafe ilimin ne kana ta tsakon za ta gama da kamutu ba annabi yan ne mana wasiya ki kafe ma a kai su mafi ba da duk da wani allah ne kuma kafe mutuwa za ta iya ɗaukan ta a masallaci za ta iya ɗaukan ta a gidan karuwa ko gidan giya za ta iya ɗaukan ta ta yi rukuku ko sujjada za ta iya ɗaukan ta tana rawa tana biyu za ta iya ta ta iya ɗaukan ta tana wani aikin alkhairi za ta iya ɗaukan ta tana kan wanda suna take da

sallar tafi a duniya tafi yau mutu bular samara yau dole ke yi ko aka kawo tallafi aka ga yanayin da suke aka aka kwace su a manna aka kai su asibiti don mai operation a hawa to ko ne duniya da mutu yawa balantana yau mulayen kwan malin wal abadu illa man aka Allah da kalbi sari اتقوا الله حيثما كنتم أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما للي أنا يا من ما يرضى خمسة النظام باي متكم سنة سوى سنة استبقار الله بقية ولا تنشاف دعا الدنيا بقية موت الأقوى ومن زي صار في سبيل الله فنجد يا الله تحدث كامل سوى الاستبقار rahima kuma mai yawan jin kai ne bayan kai maka laifin ka tuba kuma sai ya yace ya ji kanka Allah ya Allah ya yace mana na'am ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب فإنه duk wanda ya tuba kawai da zunubansa tuba irin wanda muka bayani baya kaɗan ya yi imani wa amina salihan ya ci gaba ya aiki na gari fa ina ku ya tuba ila lahi mataba wannan yana tuba tuba da ta cancanta a yi ga Allah subhanahu wa ta'ala ba kai Allah ya yafe masa akwai wani ruwayar hadisi wanda a ah, annabi sallallahu alaihi wa sallam wani mutum ya ga wajensa shi wannan mutum da dara wa fajara ولم يدع حاجة ولا داجة إلا اتفقها بيمينه حديث يسير لو قسمت خطيئته من أهل الأرض لأوبقته sai ya ya yi hajjinki ya yi yaudara ya yi bayanci kai babu wani abu da yake bukata na ɓanna face ya yi shi ko mun san kankan ko girman da za a raba ka ga zuban halittar duniya da sun halaka saboda girman zunubi sai ya zo gun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa halaka min tauba akwai kofar ba akwai daman tuba a yaƙi nan annabi sallallahu alaihi wa sallam amsan da ya ba shi a aslamta ka musulunta wannan bawon Allah ya ce ana fa ashhadu an la ilaha wahdahu la sharika la wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ni kam wallahi ina shaida ba wanda ya cancanta a bauta masa bauta da gaskiya mai sakamakon sai Allah babu abin mahaɗin bauta tare da shi ba na haɗa shi da kowa kuma na ce ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa Allah ne manzon nan take manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce masa fa inna Allah ghafirun laka ma kunta kadhalik ومبدل السيئات فحسنات فقال يا رسول الله وفجعاتي وفجعاتي فقال وفجعاتك وفجعاتك فظل الرجل يكبر ويهلل سيأتي أكيد الله سيأتي بوتا من كان الله النبي محمد صلى الله عليه وسلم في بيت الخالق sai ce ina maka bishara tabbas Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta maka duka halin da ka kasance ne kuma ya canza kuna nan ayyukan ka zuwa kyawawa wannan bawan Allah ya ce iye manzon Allah duk da yaudara da halinki na duk da fajinki iri da dalili annabi ya ce da yaudaran da halin da fajinkin ka da fasanka gaba daya wannan mutum da ya tafi kira ya waiwaya ya juya sai aka je ga Allah fa aka ba da ila illa Allah Allah fa aka ba da ila illa Allah wa ya ibn abi hatim ya rubuta ta kifa ne ya wata ba kan ina da dani kana da dani ina da dani kin muna da dani mun tsare tsare mun zama mutaban kawai يده بالليل ليكون مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليكون مسيء الليل Allah ya cinye ka hannunka cikin kada irin da daga wanda ya karanta man sabo cikin yini da uku da hali ya tuba yini yana cinye da hannu na wanda ya yi barna ya abin da ba daidai ba su to do wai an yadda da mu ne ba za a yi mana azaba ba da gaskiya na yunkiri da imhari abinda ba hauke yake cewa ta lala mai kamar ta lala mai kamar ke ake mana hannunka mai tsanta ana kunna mana tantanta mai hankali ya dawo hankalinka ya dawo jikin ya ga Allah da wurin suka ga kuma لو يؤاخذهم بما كتبوا لقد جلد فضل الاغراض بلغ المولود لا يجد من دونه موضع تجد الامر والسنه فعليه دعا الامر يا جميل يجب ان تبدا ان تبدا العلم ان اثار ان تكون عمليه يريد عباره جناح قول واحد قوم واحد قائد قول واحد قول واحد daga boka ana ce mace a da zamanin wallahi shirki cikin ne ba dai ne bane ya iru a ce wani malam ko hakan bai samu jami'an almarin malam ba domin malam yana da jami'a a wajen Allah in dai al'ula ba wa rabbani yiwu har yadda wanda dina ya alamu wanda dina la ya alamu inna ma yadda zakaru ne jahilci madamin ilimin nan na Allah ne ana aiki da abin da aka sani da aka ku daina ce makokan mala ku daina ce ma mai tuba mala mai uku ku daina ce ma shi mala ba daidai ba ne kawai in ku daina da ce ta Tanko, tango in tango mai tunai ba wani mala bai cancanci kamanci ba bai cancanci girmamawa ba abinda muke masa fata Allah ya gane da shi ya tuba ya nemi wani sana'ar wadda za ta fi sai shi duniya da kiyama والذين إذا ذكروا والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا لم يخروا عليها الذين Allah bai dawo baki an ce wa kuma wa yake ka zo kai ma wani tijara a gidan rediyo ya saba ma addini ya saba ma addini nasiha aka sai a Ni kai nasiha ya kyautata ba ta gama ba kuma da nasiha ana ma mutum ne in har za ka iya saduwa da shi sai ta zama dole an dole kofofi shi ma sai ka yi shi bin ko ko ko wani abu mai kamar da man ka jama musulma ka jama wanda ya suke musulmi Allah wanda kuma ya nemi kwame zane a kasuwa ba kuma Allah zai kwame mafi ko da gaskiya za ka faɗi ka faɗe ta ta hanyar da ta dace ba cin mutunci ko dogaci ba balantana kuma ka kaji tsariya kawai saboda naira ba a yi baka ce an yi baka gani baka ce ka gani baka ji baka ce ka Ba bayan duk duniya sun san tsariya take yi ya kuma mutuncin kafa ka ne ya shirya ba ba eh sai dai wani abu ne an ce wani ya kuma ya kuma ya kawara ma alaihi ma da jirgin jimar yake gida duk walakantacce bai jin da nauyin ma walakantacce kamar ga wata ta buge da ne ba ta jin duka ba ta yi da duka wa Allah babban zunubi ne الله عليه وسلم متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت صلى الله عليه وآله وسلم وهذه مسلم سكر ويزور حديث من ذن الله صلى الله عليه وسلم يقول بنا فدا مكتمتي جمع تكون ينزل غيبا بنا فدا مكتمتي جمع تكون ينزل غيبا ba na faɗa maku mafi girma cikin manyan zunubai ba sahabbai suka ce wallahi muna so ya rasulullah sallallahu alaihi wa sallam na farko yace hada Allah da wani wajen bauta وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أن يوم كان باقى توحيد شيء هذا الشرك فيه من أي بيان أشار بين الشرك وأن يأتي بشيء من أحسن دولة هذا النظام وجمال المؤمن yake kowane malamai ke na ya ta kan malam malaman namu biyu ne da ko malamin mu na sallah da kuma wanda suke ba mu taimako wato mu ba mu taimakon ku tun da muna cewa ku ji ku ji Allah ku ji mana duk ba taimako ba ne sai wanda zai kulla laya ya ba ka yace ka sa a kasan mota ko ka ɗauka a cikin rumfa. Kudu wani ne kyauta. ومن يشرك بالله خر من السماء kamar wanda ya kulmiyo ne daga saman samaniya sannan ku tsaye kafin ya jiro a kan ba akwai mamikanta tsuntsaye kowanne na duk ganna shi a suka aiki da iyaye na biyu ya ce ta ta haƙƙin iyaye yau ba ake yaya maza da mata ma shi ya sa wallahi ko ba ka da haihuwa a wajen Allah nagari ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين هنا لما تكلم وجعلنا للمتقين اماما ba kowane irin ɗa ba ba kowace irin ya ba wanda za ka zama baban a shana ko na gari ko ba ba haka mai hikima ya ce babban tsohuwar karuwar kai ke ta ta ji kai ke kashe kuma baka a shana ko na gari wani kuma ya ce karuwar kashe makanji Isau a hannun ta zari, ta kuma shigar da kamar su gudu ta ingila ba nan su kama. Kuwar su ku banki sun a dangi babu mai sani. bakan aliya ya komo a ah, to a dangi wace kanta wallahi ko magajiya wanda sana'anta doruwa in ka fito daga gidan miji ta gudu an mata auren dole ko budurwar wanda ta gudu ita ce an santa ta koya mata kwalliya ta koya mata yadda ake jajjawa ta koya mata yadda ake gari da karya hanci da shafin tsabaki idan lalataccen hajjiri ya zo to ta cin kudinka tana ba ka abinci haka suke yi a shi ne ma'anin magajiya to da za ka je ka samu magajiya a gidan da ta gina tana kauce sababbin mata ce kai magajiya kuna aiki bayan Allah duk sai duka kauce waɗannan sai kun wallahi kuma ni nake ba abinci sai ka ce to ya maka يا وفور يا وفور يا ذا الأمس المتين يا أصحاب المغيبين الله كفى مدادي يا مدادا يتهيدي مدادا والله يتهيدي مدادا إنها المفاهمة ولا ما أكيد باطنة توتينا يتهيدي كاوي وإن ذات ذاتي تسمى تزمم هاديين يتهيدي مدادا يتهيدي مدادا ده الفهم الذي يجب من يعني عشان kyautata ma iyayenku aljanna za ta yi matsan da yake kafa ma iyayensa wahala kuma ko da iyayen ɗan caca ne ko da iyayen azalumai ne ko da iyayen mushrikai ne sai dai ba za ta je su koya maka caca ba ko da kuma sun ce hana ne maka inda ba ba za ka bi su a sanna ba ba za ka yi shirka tare da su ba amma ka dinka masu tagwa ka ba su abin da za su ci ka ce gona ka ce ko wajibi ka ne wani aiki da suka sa ka kalli wajibi ne وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا أما يا وجد تكتب وحار هو إلى إلى وما يا وجد تكتب إلا إلى يتوب كتاب أتوقع الدقمان سبحانه وتعالى لنمنا من أجل بذات المسكاء وإن جاهد على أن شيء لي ما ليس لك به علم فلا تشكرهما ومع ذلك ما في الدنيا مخلصا kawai sun suka ce sai ka saba ma Allah ko kai ma Allah kin kanin sun ta tafi ne Allah shi ne ya cancanta a yi biyayya kada ka masa biyayya amma tare da haka suna shirka suna sai ta yi shirka wa yi kuma fi duniya ma'amfa kyautata wannan bari bari in wanda Allah ya ce ka yi bane ka bane yi in ba wanda Allah ya hana kan wanda ya wajibi ne wannan shi ne wajibin kaka a kan iyaye wajibin kaka game da iyayen ba kawai kai wai kai kullum kwantanar gudan ka kake so ka yi ba wanda ba yi da shi kai tsaki ya'yan zamani ke ya ma in uban bai da kanwan lata ba sa saurare ba su jin maganarka ba sa mashi ka'a ina sa ne za ta haihu za haihu za haihu الجزاء من جنس الأمر إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فرحا yarinya ba ta sauraron uwarta ba uban ta ma bai da ita daga kallo ba ta fita san da take so ta je ta yi abin da take so ta dawo san da ta ga dama uban ya ce ina ta ce ta yi tsafi lalataccen saurayi ya zo uban ya ce me kuke yi ka guji saurayi da ke a da Allah ba shi ya wuce shago a kawuta in ba a su za a gyara ba iyaye suna da haƙƙi ko sun tafi lafiya ko kuma gwamnatin hamduma kamar da ya nisa ne ma dole ka bi su da ru'adi kullum ka sadar da zumuntan da suke sadarwa ka cika wasiyarsu da sauran haƙƙoƙi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi waɗannan manyan jimilai da biyu yana cikin ne abubakar a yake sai ya tashi ya zauna yake kai ka saurara maganin da baka ji ba baka gani ba ka ce haka aka yi ba da kai aka yi ba kai sai da ka ce ka gani ka gani annabi ne da ya ta maimaitawa ne ta maimaitawa ne ta maimaitawa har sahabbai suka tausaya musu suka ce rai ka kuka ga dai annabi ne shirin mun san kai ingantan da ba a yi ba a ce an yi منذ تقدمت به صلى الله عليه وسلم بلغ رسالة وحدة أمانة ونفع للأمة ونفع للملة وتركنا على المحجة البيضاء ليلة خاتمها فلا يغنب عنها إلا خير يا ظمأ من كل يا ظمأ من كل يا ظمأ أحن يا كوثر لا تيميا فقط ما يغشي سيدنا الجنة hallakacce shi ke kauce ko ne baka gane ba a wannan bayanin وإذا مروا باللغو مروا كراما عباده رحمن إن كتبوا وجن وجهي كتب أنا كافن الله sai ta kau da kansu ko da gabas suka nufa a gabas sun ake kafan Allah sai su juya fuskan su yamma su wuce ba sa su tsaya a yi da su وفيه فأنا في ذاك الفصل موجودا الجنة ومما يدعي أن بسيط في سورة المؤمنين قد أنس المؤمنين مؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون الذين هم عن اللغو مؤمنون ما من لهم وقت wasu da lokacin da za su saurari fasara amma yanzu kai da ke ido ke an kwana ana kallon da yake za ta san abin da ta kai Allah ya kai mu lafiya a tambayi gida zai yi bayani don lafiya ni nake kallon nan in ba dai ta san ki ba kai kake suna abincin da ba za a baka ba ka tada ma kanka hankali ka cutar da kanka yasa nake gani idan duk sai nan da nan ya lalace ai duk wata gaban da kake zaɓen Allah da ita ba ta bace wannan ka'ida ce mai sama yasa ibn jami'a sabari rahimahullah wata rana sun dawo tafiya a jirgin ruwa da su da almajiransa gab da daka sai ta mutu ta lalace wannan ya dubi wannan wannan ya dubi wannan shi ne gaski da ya ta zama tamamin da ya ɗauki ka kallon da tabanka ya ya da ya jaka tsallaka ya tsallake gawa sai tsallake gawa matasa almajiransa kowa ya yi kuma sai ga zai kwana cikin ke sai tsaya sai da aka kawo tsallake aka ja kusan sannan suka fita sai aka ba maka lawo ga ta da biyu amma ka san da biyu na ka san mun fata me ya sani an tambaye za ka haɗu da ma'aba a cikin na haɗu shabari na ta haɗu da Allah shi sai ko haɗu Allah ba waɗannan gaɓuɓɓan bai kiyaye alfarman da muna mata bai je gidan sallama bai kalli rubutun ba bai yi hawan banjo ba ana za ka kama ne sai ka ambaci ta wannan kaji ne sani mai banga a kai a nan dan dodo ne da kuma abin da sosai mai eh? bangan siyasa ba mai banga wajen menene sa'a suka suke yi ba da sun fatan sai Allah ya kare musu da duka kiyaye duk wata gaba na mu sai Allah ya tambaye mu yaya muka saukar da ita hadisi ne da bibi la ta zura fa da ma hakke yau mu kiyama hatta yuqal an arba'i yawa da shi an jasa da shi fi ma abula sai an tambaye ka duk wata gaba a jikin ka ya kai ka tsufa dukkan mu da ba haka ta wata halittar da ba a haife mu da su wasu shirin akwai wanda aka halitte mu da su sun canza completely wani in ka ɗauko hoton shi yana kan yaro aka kama da yanzu ba za ka gane sai an ce maka wani da sai kai bayani yadda ka zama wani wani kuma da kaccen saurayi ne ka ba amma yanzu ya lantarki kamar da wuce sai ka yi bayanin yadda bayan sai lantarki a wajen mutum ne sai ka yi bayani ko kuma daukan jaga ana man lera ko kare ana wani tuntudo a titi sai ka yi bayani wai za mu yi billabi da rufe a ba ruwan shi da abin da ya shafi na zau domin ayyukan su da suke so su yi na alkhairi ba su da lokacin da za su yi ko ba ka yi ne shafi wani na jana tabbas tabbas ya tuna mata kaga kaman aljani Allah ya kare ni amin والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا لم يخروا عليها ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها سما وعميانا الله تسمى الله يقال يدرس لنا بيننا من الكتابين والذين إذا ذكروا بآيات ربهم كل وأن إن أفقنا سجدوا آيوين كان في لي مثل ينا منتوى ينا تذكر kuma yakan gajiya a wasu fage kuma yaƙi yake da shaitan kuma shaitan komai imanin ka yana neman ya rubutun ka shi yasa nan da jinar ta zai zama san tsarikun da shaitan ka zaka mun kai babu mutum bai kyale ba a kama su da kawa shaitan idan ya haɗa wani wani wanda yake zai iya dangamawa ka zanzaman hallaka ana tunatar da shi ya rage ana tunatar da shi Allah yake don yake zo alaiha ba za ku goya baya bane a cikin da aka tunatar da su suna suna masu ƙoƙe ƙungonsu ƙarfin su sai ba ku ji ba ba ku ji ƙoƙe an san dalilin da ake ji mata ƙoƙe ne ke zuce maza da mata ya ce ne? Hmm, amma ita ta haifi kallon mu ba ni sai ta ce da mu ba kandala ma ita ta haifa ba ni miji ban ji ba da wani abin da ke ni ban ji ba a cikin uwarki ya yi mun kunnen uwarki kunnen an da kuma ba su cewa ban sanyi ina ba sanyi ina na ne ba wa umyana kuma ba ka rike idan ka barin ganin gaskiya da amsan gaskiya da aiki da gaskiya har ka suke bayan Allah ya Allah ji ne ka suke Allah wadda da rubu وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون wannan shi ne sufana sannan da aka tunatar da su ayoyin Allah zuciyarsu ta kai girgiza ta rawa khushu'i da khudu'i ya bayyana a kowace gaba ta rayuwa kamar aka taranta mafi ayoyin ubangiji sai ka same su da imani bisa imanin da suke da shi a da sai ku koma ba sai suna masu dogara da Allah mahaifin Allah ka sa mu zama والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما هذا كلام يعني اليوم من يوم الخمر ko da kuma mai kyan da mafi a shi ne tsawon kaye mafi fatan kaye mafi nauyin kaye mafi ta zama za cewa ake kasa wuce nauyin ba kilo ba? ya ta wani ne a yawon ya duba ya san wannan tafiya din karfi la yas'aluna an dini maka ba ku cika damuwa da addini ba ko ina kuma na ko kai ka koya mata nata ما تركت فتنة ما تركت بعدي فتنة تدور على الرجال من النساء زين للناس حب الشهوات من النساء هيا أنت

zuciyar da za ta mafi farin ciki ya kashe ya sa cikin mata sufofin mata saliha annabi sallallahu alaihi wa sallam yake da zan zanka ilaiha sab'ata wanda da ka dube ka sai ka ji daɗi ya kashe ka amma kamar za ka yi kamar ka ce mai rama da cinyan ka ba sai ka ji kawai wasu dukiyar ka ta samu wani nutsuwa domin na tsohon miki game da matarka yana dunkule ƙarƙashin ɗabi'unka da halayenka da zan sukan da ayyukan ko min kanta in ba ta da kyan ɗabi'a ba ta da kyan babin fil ba ta iya magana ba sai dai ka goma maka ayyukan ta munana ne wannan kafin je ka gafi sai mun za ka yi. kamar ta ari ita ne matan nasu ba matan nasu ba ba wani matan da in kai ta tattara iyali ba ta ce na tuba na tuba na maganan ta ne yau da kullum kamar tana nasu ba ne saboda haka ba ka taɓa kama ta da laifi Zan dukkan da kamar ce maka kake na tuba na tuba mai gida ba za ka taɓa kama ta gare ayyukan da tana ce maka na tuba na tuba mai gida saboda haka da za a ce maka ta yi ba daidai ba za ka ce wallahi ba mai nuna ba wannan ba. kuma da Allah zai kaddama ya aisha a lokaci sai da cikin kuke damuwa kana da zan samu irin mai nuna ki zama haka sun ki kandara ki zama haka kwamata a yin kuma mata roƙi kwamata a yin da maza domin abuwa ne ya sami da zaka wani yana da cikin mujizan kwamani ya faɗi kalma ɗaya wanda za ki gama shamila ka shafi kowa mijin asibiti ba mai zagi ba domin yanzu mazan yanzu matasa to Allah ya kirye mu gaba daya a bauciya a bata amma ko ta uku ba a yi maka dubi idan kan nan ka kira sunan mahaifinka ka ke ya ji kan gudun ko ba a yi ne haba haba haba ko dukiya ya ba ka ya kamata ka zaɓi wannan kalamu ko dukiya ya ba ka ya kamata ka zaɓi sanatul mutahara ma ji saboda Allah ya mu ne muna yara muna jin manyan mutunawa suna cewa idan da girma da arziki uban ku girma uban mu ne ko ba haka bane balantana uban mata to balantana kuma ya kurbaure ka ya zama uban ka dole ba ka ba to ina kuma ya ba ka ina kuma ya ba ka wallahi mu kula ya ba ka ne ba ka aure ba ka tsoron kalmar ni'imar ma shi ta kamata ji hmm. da su da ka mu je ka kawo lafiya ka ka hana ta inda a maka aka ma aka ba ta su alhamdulillah kai gama hmm. tsawa ba zai fassara ba to sai hmm, Allah jama'a Allah abin da ya ta cikin mutum wanda wannan ayar za mu dawo masa domin akwai abubuwan da za mu rabe na ta a wajen muna bayani ne a kan kamar da alimin sunan ai abuwa gida ne sannan kuma wasu riya ce ina kan bayani ne sai ka ta kone ba a kowace ayi ko fa sai ka kone wani da kowace ayi Allah ka taimake mu ka da nan na insha Allah. Ba mu aiki, ba mu aiki da abin da muke karanta wa ta kuma hannun kan shi Allah akwai san mafi yawan su nan sun san shi domin ma'abocin majalis ne na ilimi mara hmm. mai yanzu kan kafa wanda ya kan hauke shi hmm. shi da kun gano shi hmm. alkafin malai yana fama da ciwon tashi kuma gana bai iya yana daga cikin haƙƙi na ɗan uwan haka mai addu'a da shi da jami'in sa wanda ma sani ba Allah ya bashi lafiya Allah ya barra shi da damuwa Allah subhanahu wa ta'ala ya mai da wannan larura ya zan fasara da zunubanka subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta